وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم بقي جوات السفر hijiran manzo صلى الله عليه وسلم dubu لها da ɗari hudu da arba'in wanda ya yi daidai da sha shida ga watan oktoba shekara ta dubu biyu da goma sha takwas muna cikin karatun littafin jawami'ul fawaid fi tahsilil ilmin nafi yau za mu tashi shafi na ɗari da uku daga ƙasa fa'ida بسم الله الرحمن الرحيم فائدة فائدة فهذا نبي الله موسى عليه السلام ga annabin Allah nan annabi Musa alaihi salam Allah ta'ala ya aiko shi zuwa ga Fir'auna domin ya yi masa wa'azi lakinnahu alayhi salam ma'a kaunihi rasula wato sai dai cewa shi amincin Allah ya tabbata a gare shi duk da kasancewar shi manzo ko ba haka ba duk da kasancewar annabi Musa alaihi salam manzo ne shaka ila Allah bi sadri wato shaka ila Allah shaka ila Allah bi sadri sai ya kai ƙara zuwa ga Allah kuncin kirjinsa ya nuna turjish a yakirin shi akwai turshi wa adaman tulati misali da kuma rashin fasaha na harshensa ya nuna harshen shi ba sakakke ba ne shi ya ليس فصيح اللسان يعني بهذا أنه ليس فصيح اللسان أظن ده yake nufi da wannan shi ba mai fasaha bane ga harshe bai iya magana ba kamar sauran mutane walaysa muradu al-imtina min ar-risala ba wai manufar shi anuwa daga sako ba ba wai yana so ya kangarewa Allah bane ya isar da sako a'a فالغالب إظهار العجز عن هذا الحمل الثقيل وسؤال أبو النفس shine bayyanar da ainihin gajiyawa daga wannan nauyi mai daga wannan ainihin kaya mai nauyi wannan sako mai nauyi wanda aka daura mai yana so ya nuna gajiyawa a gare shi dan gaskiya yana so ya nuna ba shi da fasaha ga harshe irin yadda zai dumfari fir'auna talabul ma'una alayhi min Allah da kuma neman taimako a gare shi daga Allah ma'una ba mawud ba sai a gyara wa talabul mauna alayhi min Allah da kuma neman taimako a gare shi daga Allah sannan sai Allah ta'ala ya ce ya wato shi annabi Musa yana ce ma Allah wa akhi Harun ko wa akhi Harun huwa afsahu minni lisanan fa arsilhu ma iya ridi ay yusaddiquni inni akhafu ay yukazzibun to shi ainihin wato nan Musa da yake magana da Allah sai cewa ainihin Allah ta'ala ka aika zuwa ga ɗan'uwana Haruna. ɗan'uwana dan na Haruna ya fi fasaha ka tura shi wajen Fir'auna a ina aki Harun ai zuwa ga ɗan'uwana uwana Haruna ya wata Fir'auna wato tare da ni domin ya abuce ni a wajen kiran Fir'auna da mutanensa wa kana Harun idzaka bi Misr wato Haruna ya kasance a wannan lokacin shi yana Misra shi kuma annabi Musa alaihi salam yana Shaddur fa'ina hada shekuna wa walidina wanda ya fa'idantar da mu wannan shine ne mu kuma mahaifinmu. kuma mai mai shiryar da mu shine a Sheikh juni Allah ya masa rahama a cikin tafsirinsa mai kima mai muhimmanci ne raddul azhan ila ma'anil qur'an a cikin sa eh zato shu'ara dan mu duba aya ta 11 wato ka saurara zuwa ga la'anan la'ananne yana izgili yana yin izgiri ga annabin Allah Musa alaihi salam cewa annabi Musa mai rauni ne wulakantacce baya iya magana a gani fir'auna shi ne yake ma annabi Musa wulakanci cewa annabi Musa mai rauni ne wulakantacce ne baya iya magana yaya za a yi a ce Allah ya turo irin wannan mai rauni a wajen magana kuma lallai shi fir'auna mai fasaha ne mai zalaka mai balaga to duk wanda ya kasance da irin wannan sifa din wallahi yastahiqu an yasuda qauman to shi ne ya cancanci ya shugabanci mutanansa. duk wanda ya zamanto da siffa irin na fir'auna a irin tunanin fir'auna duk mutumin da yake da siffa irin nashi mai fasaha mai zalaka mai balaga shi ne wanda ya cancanci ya jagoranci mutanansa. ba wai irin annabi musa ba in ji shi musa la yastahiqu zalik shi ma annabi musa bai cancanci haka ba saboda raunin furucinsa sai Allah ta'ala sai ya faɗa yana raddi ga fir'auna wato Allah yana hikaito mana maganar fir'auna la'anan ne أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين shin ni ne nafi alkhairi min haza allazi huwa mahin daga wannan wanda yake wulakantacce wala ya kadu yubin baya kusan ma ya iya magana shin da ni da shi wa fa alkhairi wannan wulakantaccen wanda baya kusan ma iya magana kaga sai ya kalli annabin Allah ya kira shi wulakantacce kuma ya ce baya kusan ma ya iya magana kenan ba shi da fasaha na magana shi yana ganin shi tunda yana da fasaha na magana to kenan ya fi karfin annabi Musa wa iyaz billah annabi Musa shi kuma da ya ga Fir'auna yana alfahari da da iya magana da balaga sai shi kuma sai ya kawo uzuri wajen Allah ga wannan rauni ya Allah ga Fir'auna mutum ne mai fasaha ni kuma gaskiya ba zan iya tunkarar shi ba don ina da rauni a wajen magana amma dan uwana haruna yana da fasaha yana da zalaka shi ne zai iya tunkarar fir'auna Sai Allah an wa bi sai roki Allah ya yi masa uzuri kuma ya ƙarfafa ainihin damtsansa da haruna dan uwan shi kamar yadda Allah ta'ala ya faɗa yana mai hikaya gare shi yana kai so mana maganar annabi Musa shi da kansa wato dan uwa na Harun shi ne wanda yake ya fi ni fasaha wajen harshe ka aiko shi tare da ni domin ya zama taimako ya gaskata ni ka aiko shi tare da ni ya zama karfafawa ya zama taimako a gare ni dan ya gaskata magana na ya lalle ni ina jin tsoro kada su karya sani ce yaya za a yi mutumin nan da bai iya magana ba mutumin nan mai rauni wajen harshe wajen kaza yaya za a yi Allah ya turo irin shi ce ya fitar da sako amma idan har an karya sani sai dan uwa na Haruna sai ya fani ni tunda shi kuma Allah ya bashi fasaha na harshe فقال جل وعلا لموسى الله تعالى يا بغي يا بغي وأنه موسى اذهب إلى فرعون إنه طغى كتفوا فرعون domin lallai shi ya yi ɗagawa ya wuce gona da iri sai shi annabi Musa ya ce ya ubangiji ka buɗa min kirjina a gane buɗa min kirjina domin ɗaukan sako da kuma iya magana misali sannan ka sauwaƙe min alhamari na ka kwance kullum nan da ke harshe na don su fahimci magana na akwai wani kulli a harshen shi da yake hana shi yin magana to ya Allah kwance min wannan kulli a harshe na domin su fahimci magana ta wa waziran min ahli ka sanya mun waziri daga iyalaina daga cikin dangina haruna akhi shine haruna dan uwana wala abu firdaus abu firdaus ya ce fa'idatu dhikri ahli bil qissa wato fa'idan ambaton wannan kissa wa an na'lama anna iyal lisan shine mu sani cewa lalle gajiyawa na harshe da kuma karancin magana wa ba'al mantiq da rauni wajen Ba ya nuni akan karancin ilimi a gari bakar dai malami yana fitar da fikihu na ilimi yana ba kowane ilimi hakkinsa sai ya zama to ba shi da ainihin zagin murya ko ya zama to ba shi da ainihin wato irin irin na magana don su mutane sun dauka wannan shi ne ilimi a gari to a ka'ida ba wai ba ne ilimi abinda malami ke fitarwa ne na karatu an gane ku idan malami yana karatu sai ka saurari abubuwan da yake fitarwa zai ɗauki wannan nasi ya haɗa da wannan nasi ya fitar da hukunci daga wannan nasi amne ya haɗa shi da khas ya fitar da hukunci wannan nasi mutlak ya haɗa shi da muqayyad ya fitar da hukunci wannan nasi mujmal ya haɗa shi da mubayyin ya fitar da hukunci wannan nasi mansub ya haɗa shi da nasir ya fitar da hukunci haka ake yi an gane wannan ko yana amfani da ka'idoji na nahawu ka'idoji na balaga ka'idoji na sarfu ka'idoji na usulul fiqh to da wannan ne ake gane malami an gane wannan ko ba wai zaƙin murya ba na'am hada fir'aun a kan lisanin min nabiyillah idan mun dauka tarafi shi ne ainihin wato alama na gaskiya to ga fir'auna nan ya fi ainihin fasaha da harshe fiye da annabin Allah Musa Musa alaihi salam ko aqlam ahli zamani kuma annabi Musa alaihi salam shine wanda ya fi ilimi a cikin mutanen zamanin sa wa ashrafu wa ashraf kuma shine wanda ya fi daraja ka faɗa ka hmm. eh كشف الشبهات في مسائل العهد والجهاد بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الشيخ عبد labari ya kai gare mu annabi cewa lallai abin ya kawo muku mushkila annan mujarrada muqalatan muqalatin kuffar cewa wai gundarin mu'amala gundarin cuɗanya da kafirai mu'amalatin da kuma gundarin mu'amala da kafirai wato domin ta hanyar sulhu ko abin da ya kama da wannan da kuma wato gabatowar kafirai zuwa ga sarkin musulmi wato mai mulki kawai domin a yi sulhu sai a ce misalin kafiran amerika ko kafiran ingila sun zo wajen sarki na saudi arabia domin a yi sulhu a daina yaki sai wani ya fassara ta cewa wato zuwan wannan kafirin wato zuwa wajen sarkin musulmi don ai sulhu wai yana daga cikin wato soyayya ga kafirai eh yana daga cikin wato walittaka ga kafirai wanda aka hana a cikin ayoyi da hadisai ayan da ke cewa din nan ya ayyuhal ladzina amanu la a zuwi wa aduwwakum awliya tulquna ilayhim bil mawadda ha ya ko da kuka imani kada ku riki masoyina a kada ku riki makiyina kuma makiyinku ya zama to masoyi kuna jefa mai soyayya sai ka ɗauka don kafiri ya kawo ma ziyara in ma wani alaƙa ya haɗa ka da kafiri na kasuwanci ko wani alaƙa ya haɗa ka da shi na sulhu to wai ganin ka tare da wannan kafirin ya nuna kenan cewa da kai da shi addinin ku ɗaya ko kuma ya nuna kai ɗin nan baka kyaman kafirci ko ya nuna kai ɗin nan kana goyon bayan kafircin sa ko kana son wannan kafirin shi haka abin yake domin kawai mun haɗu da kafiri kasuwanci ya haɗa mu da kafiri ko kuma wani abu na sulhu ya haɗa ni da shi sai muka zauna muna tattaunawa shi ke na kawai sai ka lafto mun wannan aya eh? ka nuna cewa ya ayyuhal na amadu la tatawallaw qauman ghadiba Allahu alaihim eh? ya ku wanda kuka imani kada ku jibinci mutane wanda Allah ke fushi da su inda mun ga malam wani tare da wani bayahudi mun ga shi tare da wani banasari a gane me suke yi kasuwanci suke yi yaya za a yi kasuwanci ya haɗa musulmi da arni tunda har aka samu haɗuwan kafirci a kasuwanci tsakanin musulmi da arni ya nuna wannan musulmin ya lalace ne a yi tun lalacewar musulmi bai dace ya kasuwanci da arni ba yaya wannan tunanin shin tunani ne mai kyau ko mai rauni na kaje to an kuskure to na to na wato kowanne daga cikin malaman nan guda biyu na farko a shek hamdu bin atik ko da kuma an ko eh wato kowanne daga cikin malaman nan guda biyu muhammad bin Abdullahi da kuma abdullahi al-ankari kowanne daga cikin su ya ce malamai su ne amintattu a kan addinin Allah ya zama to wajibi ga kowane mukallan ya karba addini daga mutanensa ko ba ka ba in mutum zai karba addini wato malamai su ne amintattu a wajen su ne ya kamata ka karba addini kamar kawai ba'adu salaf kamar yadda wani tashi daga cikin magabata ya ce Allah ya masa rahama to hadal lalle wannan ilimi ba addini ne ku duba daga wane ne za ku karba addini ku fahimci wani ayi ilimi addini ne tunda ku addini ne dole sai mutum ya duba ya yi tunani daga ina zai karɓi addini kada ya zo ya karɓi addini wajen dan bid'a ko ya je ya karɓi addini wajen bayahudi to kana tunanin dan bid'a zai baka addini yadda ya kamata ba ya hude zai baka addini a ta amana la eh ba man ta'allaka bi wawahir al-fam amma mutumin da ya ratayu da zahirin lafuzza daga cikin maganganun malamai na hakika sai ya duba gundarin maganan bai tambayi malaman ba su gaya mai me yake me ake nufi lam ya'rifa 'ala ulama wato bai bijiro da ita ga malamai ba ya kamata in mutum ya ga malami ya wallafa lissafi sai yayi wata magana an gane ko maganar nan ya zamanto akwai ɗan shubuha a ciki ya kamata ya ɗauko wannan magana ya bujiro da ita wajen malamai malamai su mai bayanin abinda wannan abin ke nufi Wa laura duhu ila rasul wa ila ulil amri minhum la alima hul ladina yastanbidunahu minhum an gane wannan ko to zai ga wani da zaran ya ɗauki littafi ya ga cewa fassara ya fito Shi kenan kawai sai ya shigar da ra'ayinsa irin wanda yana daga cikin matsalar da ake samu wajen karatun ƙananan littafan tauhidin nan irin wayannan mukararatin irin su da zarar mutum yana jin larabci kawai zai ga wal khawfu da tsoro wa awal nazaru da alwashi wa awal zabahu da yanka wal ana da neman taimako wal gaza da neman agaji shi ya gama fasarawa an gane to me ake nufi da wayannan lafuzza sai ya fassara da ra'ayinsa da ganin daman shi kuma yana nan yana kallon kanshi a matsayin malamin tauhidi a gano wannan saboda kalmomin da aka yi amfani da su zahirin kalmomin ya san su. amma a wajen haka ake nufi a nan wajen zai ga mutum ya zo ya fassara ya yi kurakurai da sunan shi malamin tauhidi ne kai malamin tauhidi a ina kai karatun tauhidin kawai ya ɗauki littafi ne tunda ya san larabci kenan kawai ya zama malamin tauhidi wa man lam yahkum bi ghayri alladhi yahkum bi ghayri ma Allah, dagutu ne duk wanda yake hukunci ba da abin da Allah ya saukar ba ya zama dagutu saka in mun ga wani alkali a kotu ya yi hukunci da wani abu ba na Allah ba to wani alkali ya zama dagutu ya zama harbi ya zama kafiri a nan wajen sai ya zo ya ta kafirta mutane ba tare da tafsir ba saboda karatu ne ya kawai gundarin baki ne ya gani kawai Allah zai ya hukumu bi gairi ma anzalallah alhakimul ja'ir almugayyir li shugaba karkatacce mai canza hukuncin Allah haka da an samu shugaba wato ya canza tsarin musulunci ya kawo tsari na kaza wannan shugaba ko ya yarda da shi ko bai yarda da shi ya zama kafin haka za ka ga mutum ya to takfiri ya fada cikin manhaji na kawari da sani ba amma shi ya dauka ai haka aka rubuta a cikin kitabu tauhid haka aka rubuta a cikin bukarar tauhid wal fiqh an gano wannan ko wanda ga ya zauna a gaban malamai zai ga shi fasarar da yayi daban ba haka malamai suke nufi da shi ba shi ba wanda ya littafin ba haka yake rubuta ba an gano wannan ko to cikin irin wayannan masayin ne mutum ya ga littafi kada ya ringa gaggawa yana gina mutane akan shi abin da ya fahimta malamai na sunna yan salafiya din me suke nufi da wayannan lafuzza din dan ba haka ba da littafan sunna sai mutum ya fada cikin aqidan khawarij ya fada cikin aqidan qutubiyya ya zama to dan bid'a alhali yana tunanin sunna yake amma fahimci wannan to shine abin da ake nufi wato yin aiki da zawahirin nusus na malamai mutum ya dauki zahirin nasi na malamai ya zo yana gina hukunci akan shi da zahirin abin da ya fahimta bal ya'tamidu ala fahmi kai yana dogaro kawai kan fahimtar shi ne kawai kai da yawa yakan ce sai ce hujjar mu dunkulallen maganar tauhidi ga shi nan a cikin tauhidi an rubuta kalamu da alimi fulani kuma hujjar mu shine maganar malami wani maganar da malam wani ya faɗa shine hujjar mu wala ya'rifu maqsudahu bi shi bai san manufar malam ba da wannan magana mai malam ke nufi da wannan magana bai sani ba shi dai kawai ya ɗauki gundarin maganar malam ya ɗauka ya fassara sai gina hukunci da son ran shi inna wannan jahilci ne ko to wannan dan karamin littafi ya tattaro risala guda biyu a wajen warware wajen yayi wato shubuhohi na wasu sashen masu barna a doron ƙasa masu gaggawa wajen kafirtawa da kuma tafjiri mm. a gane ma'ana tafjiri shi ne fasa ainihin bababai. masu gaggawa wajen kafirta mutane da kuma ainihin fasa ba ba mai misali an gane wannan ko kaga kenan gaggawa wajen kafirta mutane ba manhaji bane na salafus salih su ahlu sunna masu bin manhaji na salafus salih suna yin tur da mutumin da wato babu ya yake saurin kafirta mutane a gani su yan ahlu sunna suna da ainihin sharuɗa suna da ainihin bawani da sauransu na ainihin tafsir ba haka nan kawai dan nasi ya zo sai su ɗauki wannan nasi su liƙa wa mutum ba kamar alƙali ne aka ce wane ya yi zina kafin a liƙa mai hukuncin wannan zina akwai sharuɗa akwai mawani ko dole sai an samu sharuɗa idan sharuɗa ba su cika ba ba a kiran shi mazinaci to shi ma kazalika maganar takfir ai maganar takfir ya kamata ya sanar zina ma girma to mazinaci an samu mutum da ya zo ya ce wane ya yi zina yace shi ya ga yayi zina aka ce waye shi kai shi kare ya gani za a kwantar da shi a mai bulala kazabi to in har mazinaci wanda ya ce ya kama mazinaci an mai wannan hukunci to mutum kuma da ya ce ma wani kafiri ba ba tare da wasu ka'idoji ba ba tare da ya bi sharuɗa na kafirtawa ba ashe shi ya fi cancanta shi ya fi cancanta a mai hukunci mai tsanani sosai biyar da wancan eh na farko saboda haka akwai raddi ga ainihin wannan pamphlet din mai suna bi unwani la ahad wala zimma wala aman ya ulama sultan za a yi raddi ga wannan wato hakika ya karanta raddi kuma ya yi tadabiri gare shi zuwa yin karanta wato malaman nan guda biyu na farko salih bin ganim as-sadlan ya karanta da kuma doktor Faihan bin Shari al mudairi shi ma ya karanta kuma ya yi tafsiri ga littafin na biyu shi ne da unwanin wato mahanga na shari'a dangane da wasu sashen kiraye-kirayen jihadi na zamani akwai wasu irin kiraye-kirayen jihadi na zamani da ake yi wanda sun saba ma ka'idoji na jihadi na sunna to shi ne an yi raddi gare su ala shakli masaila wa rudu akan an kawo shi ne kan siffar mas'aloli da kuma raddi za a kawo mas'ala sannan sai a warware shi da raddi wato a ƙarshe Allah al-ali al-qadir wato muna roƙon Allah madaukaci mai iko ya datar da mu zuwa ga daidai kuma ya cusa mana shirya ya yi mana ilhama na shirya ya sanya waɗannan risalolin guda biyu su zama to masu amfani guda biyu dukansu masu albarka ko da yake Allah shi ya fi sani wa ala alihi wa sahbihi masha Allah na'am أصول الفقه الأصول من علم من علم الأصول نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم أقسام الأحكام الشرعية rabe-raben hukunce-hukuncen shari'a wato hukunce-hukuncen shari'a suna kasuwa zuwa kashi biyu taklifiyya wa wada'iyya akwai ahkamun taklifiyya akwai ahkamun wada'iyya taklifiyya khamsa wato ahkamun taklifiyya hukunce-hukunce na taklifi guda biyar ne al-wajib akwai wajibi akwai mandubi akwai haramun akwai makaruhi akwai mubah duk wani aiki na shari'a in ma ya zama wajibi ko ya zama to mandubi wato mustahabi ko ya zama to haramun ko ya zama to makaruhi ko ya zama mubah aiki na shari'a da baki ɗaya baya fita daga cikin wayannan da'ira din wal lughatan wajibi ga lugar larabci shi ne shine wanda yake ya faɗi. kuma ya lizimci waje daya abu ya faɗi kuma ya tsaya waje daya baya motsi fa iza wajabat junubuha fa kulu minha wa atimul qani'a a mutar to fa iza junubu ha? wato idan gefen raƙumin ya faɗi ai fa junubu ha. Waje wajabat huna abi mana sakatat idan an soke raƙumi idan gefen shi ya faɗi kuma da ya faɗi sai ya lizimci waje ɗaya babu motsi ya riga ya mutu fakulu min ha amma in ya faɗi yana musiba ana kiran shi wajaba ba a kiran abu wajaba sai ya cika sharadi guda biyu na farko ya faɗi na biyu kuma ya daina motsi ya faɗi ya to ya lizinci waje ɗaya Kina abin da ya faɗa nan wajen cewa a menene as-saqid wal lazim an gane ko wato mai faduwa kuma mai lizimtan waje ɗaya eh wannan ga lugar kenan to ga istilahi malaman usulul fiqh ba ma'amara bin bi ala wajhi al iza shine abinda da bai shari'a yayi umarni da shi akan fuska na lizimtawa dole sai kayi kamar salloli guda biyar misali kaga wannan wajibi ne kamar azumin watan ramadan kamar aikin hajji kaga duk waɗannan gaba daya shari'a ta yi umarni da shi akan fuska na ilzam ya fita da cewa mu abinda mai shari'a ya umarni da shi wato haramun da makaruhi da mubayi da haramun da makaruhi da mubayi wa'annan an yi umarni da su shi haramun an yi umarni da shi makaruhi ba an yi mubayi ba kaga kowanne daga cikin wa'annan shi mubayi an yi umarni da shi abinda abinda aka ce yin shi banza barin shi banza in ka yi babu laifi in ka bar shi babu zunubi shi an yi umarni da shi wasu malamai sun cire shi daga cikin ahkamu taklifiya saboda ba umarni ba hani a kan shi da mutum ya yi shi da kai ya yi ɗaya ne ya ce kawai ahkamu taklifiya guda hudu ne kawai wajibi da mandubi da haramun da makaru amma shi mu ba da mutum ya yi da kai ya yi ɗaya haka ba a yi umarni da shi ba ko ba a yi hani ba to sai aka ce musu ai takalifin yana cikin baka dama ka yi din kawai a ba mutum dama ya yi in ka yi babu laifi shi ba takalifi ne ko ya gane wani ko yawwa wanda wato ya fita da cewar mu akan fuska na lizintawa to mandubi ya fita dan shi mandubi an yi umarni amma an lizinta an ce ka yi, an ta da kai ka yi, amma ba ce dole ba eh wal wajibu yusabu fa'iluhum qitalan shi wajibi ana saka wa mai aikata shi in yi dambon umarni idan mai aikata shi ya yi dambon umarni zai samu lada ya yi sallah dambon umarnin Allah ya yi azumi dambon umarnin Allah ya yi zarka dambon umarnin Allah za a bashi ne lada amma idan yi dan riyafa ya dan ya burge mutane yi dan ya shahara ya yi dan kaza ba dan Allah ba sai da lada Wayan ta shukure wa ba tariku sannan wanda ya bar shi yana cancantar azaba ba wai za a yi mai azaba ba ya cancanci azaba a gani da wasu na cewa a yu'aqabu ala tarki yu'aqabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarki ana ba da lada ana ba shi lada wajen aikata shi ana yi mishi azaba akan mai barin shi shi kenan in ya bari dole sai mai azaba kenan eh idan mutum ya bari misali mutum mutumin da yana da kuɗi sai yake aikin hajji sai ya mutu me an sakamako nai eh? yana da wadata wanda zai yi aikin hajji sai yake yi me sakamakon shi eh? to in muka ce cewa yi aqabu ba kenan tabbas za mu yi azaba kenan eh mun gamsu cewa idan mutum ya mutu yana aikata haram za a mai azaba wani ya ce ne. Eh. kaga al'amari ne wanda yake da alaka da akida kaga dole ne ɗalibin usulul fiqh sai ya karanci akida kuma menene akidan ahlus sunna ga murtakibul kabira kaga ta tuma fi'atillah wa may yamut wa lam yatu an wuzrihi uwida ila allahi tabi'u amri hmm. la bil azabi lil musii yuqba'u والكفر kufur عنه taqlidu ثم ثم ده mutumin da ya mutu bai شي daga zunubin shi ba za a fawwala الله al'amuran shi zuwa ga Allah ba a yanke mai hukunci da kafirci ko kuma kaza ko da ko musulmi ne al'amarin shi na wajen Allah subhanahu wata'ala sai yasa wasu malamai suke ja da wannan tarihi cewa a ma yusabu ala fi'li wa yu'aqabu ala tarki abinda ake bashi lada ga aikatawa kuma a yi masa azaba in ya bari ba lalle ne ya masa azaba al'amarin shi na wajen Allah amma ta'arifin shi za usamin ya wani ta'arifin ko ya wal wajib a yusabu fa'iluhu imtisalan wa yastahiqu al-iqab tarikuhu shi wajibi ana ba da lada ga wanda ya aikata shi don bin umarnin Allah wa yastahiqu tarikuhu al-iqab wanda ya bar shi yana cancantar ne azaba wanda ya bashi yana cancanta ya cancanci azaba in za a mai amma ba lalle bane a mai na'am ana kiran shi farjan ana kiran shi farida ana kiran shi hatman ana kiran shi laziman kowanne zaka iya faɗa wal mandubi lugatan shi ko mandubi ga lugar larabci wasu kan ce lugatan akwai wasu masu sa shadda akwai wani daga cikin akwai yaren larabci ne wanda ya halatta sa wannan shadda din wani yana yi ne da hausa lugatan babu wannan shadda ne lugatan an gane wani ko irin wani zaga wani lokaci mutum yana da ilimi sosai amma sakaci da irin wannan sai ga mutum ya girma da abu ya tsufa da shi ya sani amma kuma in zai faɗa sai ya faɗi wannan kalmar shi kuma wanda ya ganshi ba zai mai guzuri ba zai ce babban malami yana yana cewa wani lokacin ko ba da gangan yayi ba ya riga ya saba da shi ne an gane idan mutum ya riga ya saba da abu sai ga ko da ka sani sai ga suka aikata sabanin haka sai ga irin na ƙananan abubuwa ba ga jarawa, an gane sai ga babban malami ga abubuwan da ya riga ya sani ba wanda sani ba sai ga ya riga ya saba ko ba zai gyara ba eh na'am al shi shi ga larabci ana kira shine al almadu'u wanda ake kira wanda ake gayyata da shi ga istilahin malamai na usulul fiqi ma amara bi shari'u la ala wajhi al-ilzam abinda mai shari'a yayi umarni ba wai fuska na lizintawa ba yayi umarni amma ba wai fuska na lizintawa ba wai dole sai kai ba kamar rawatin din lafiyar da ake yi kafin azhar bayan azhar kafin la'asar an gane bayan magariba duk dai nan nafilolin bayan abin na ko isha wato nan nafilolin da ake yi wa'annan su ake rawatib to wa'annan rawatib din kaga ba dole bane su ko amma sunna ne masu ƙarfi a kansu an yi umarni da su amma ba wai fuska na dole sai kayi ba eh wannan da kawai ma amara bin shari'a wato ya fita da cewa mu abinda mai shari'a ya umarni da shi wal makruh wal mubah haramun ya fita haramun an yi umarni ba yi ba makaruhi ba mubahi ba mubahi ba a yi umarni ba ko ba a yi umarni ba ba? kuma cewa cewa da ke Allah ya ce fa kullu shirabu. hatta yatabayyana bayyana na kuma al abiyar min al-khayt aswad min al-fajr to wannan umarnin fa kullu washrabu na me shi la istibab ne al-amr huna li lil ibaha to wannan ci da sha din ganin daman kanmu da ibaha ne to gashi kuma an yi umarni da anan eh umarni ne wanda ya fita daga asali asalin umarni yana hukunta wajabci in an samu karina sai mai da shi mustahabi sannan karina kuma yakan mai da shi halal ya tashi daga asalin umarni ya koma halal ba lada ba zalimi shi kuma umarni ne shi misali an gane wannan ko saboda haka a nan wajen umarni ne wanda ya zo kan ibaha to shine ɗazin nake ce muku eh, ba haɗin nan wato an umarce ka ko suna ganin ba umarni ba ne misali amma zahiri wato an umarce ka da ka zaɓi wanda ka ga dama a ciki an umarce ka da in ma ka yi ko ka bari ka zaɓi duk wanda kake so kaga nau'in umarni ne amma ba kai tsaye ba ko na'am wanda bi kaunina la ala wali wato ya fita da cewa mu ba wai ta fuska na ilzami ba wajibi ya fita shi wajibi umarni ne ta fuska na mai na ba na wal manzum yusabu fa'iluhu shi mandubi ana ba da lada ga mai aikata shi don bin umarni hmm. sannan kuma ba a yin azaba ga wanda ya bashi shi Mandubi. in ka bashi ba a yin mutum azaba amma wani lokaci wato mandubi wasu malamai suna ganin da mutum zai bar shi gabaki daya ya yi laifi Imamu amana na da wannan fahimtar da mutum zai ƙi shafayi da wuturi a wato wutiri hayyabar duniya ce shi salloli guda biyar zai yi Imamu amana na ganin akwai matsala har yana ganin ba za a kaɗu da mutum ba tun daga farkon rayuwar shi hayyabar duniya bai taɓa yin wuturi ba bai taɓa yin rakakal fajir ba bai taɓa yin tahajjud ba bai taɓa yin sallar duha ba kawai shi dai kawai sallolin nan guda biyar me an matsayi na shi wannan za ka ɗauke da shakotu eh za ka ba me yasa za ka ba wani zai ce saboda hadisin wannan ba kawai ko wanda ya zo jan annabi cewa shi shari'o'in Allah sun masa yawa dokoki sun yawa umurce umurce da hana kawai shi a gaya mai muhimman abubuwan da zai rike kawai shiga aljanna shi ya huta shi ne annabi ya ce mai salloli guda biyar yace hal alayya ha? shi akwai wani sallah wanda yake wajibi a gare ni banda su annabi ce la illa ni an tatawwa sai dai in ya ga dama in ka ga dama shikenan sai mai aka ce azumin watan ramadan shi akwai azumin da yake dole banda wannan aka ce la sai in ka ga dama bayan ya gama tambaya sai ke wallahi la azidu ala haza wala anqus ce to tunda haka ne wallahi ba zan ƙara kan wannan ba zan rage ba bawan Allah ya ce to shi nan zai tsaya saboda abubuwa sun yawa sai annabi ce aflaha in sadaka ya samu babban rabo in ya faɗi gaskiya in dai ya tsaya ya kiyaye farillar da kyau kuma ya nisanci haramun kamar yadda ya kauri ya samu babban rabo bayan ma ya tafi sai annabi ce man sarrafu an yanzu ra ila rajul min ahli janna wal yanzu ila hadha duk wanda yake faranta mishi rai ya kalli mutum dan aljanna sai zai kalli mutumin nan sabai suna ta rige rige ya riga ya bace ya tafi abin shi an gane wannan wannan sai wasu na kama hujja da wannan kan cewa to gashi nan ya yi alƙawari ba zai tsara ba zai rage ba kuma annabi ya ce dan aljanna ne to amma kaga dai sai dai matsayin shi ne ba zai kai ba ba zai kai matsayin mutumin da ya overtime ba ko mutumin da ya yi aiki kawai aikin shi normal da wanda ya yi aiki kuma ya yi overtime kuma duk kuna da certificate iri daya albashin zai zama daya kaga ba zai zama daya ba ka yi sallar farilla sannan kuma ka yi nafilfili wannan nafila zai sa ka samu ƙarin daraja ƙarin lada a wajen Allah subhanahu wataala fiye da wanda ya tsaya ga farilla shi mai farilla zai shiga aljanna amma matsayin shi a cikin aljanna ba zai kai naka kai nafila ba shi ne bambanci an gane ila ya samu makabul ko ya samu jayyid kai kuma da kai farilla da nafila in ma ka samu jayyid da ko ka samu muktar an gane to shi ne amfanin mutum ya haɗa farilla da nafila eh. yawan shi wannan mandubi ana kiran shi sunna ana kiran shi masnun ana kiran shi mustahabba ana kiran shi nafilan eh. na'am فصل الكتاب Na'am. قلت نعم مناقشة بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم مناقشة مناقشة متن حديث الاستراق wato tattaunawa munakasha dangane da matanin hadisin nan na al-iftirak alladina ta'anu fi hadith iftirak al-umma wa'annan da suka yi suka ga hadisin rarrabuwan al'umma 73 din nan awradu subahan kathira sun gito da shubuhohi masu yawa wanda sun bujiro da ita da ingancin hadisin wato sun kawo shubuhohi da suke zo su gita ma hadisin cewa hadisin farin inganta ba ومما أورده بعضهم على هذا الحديث daga cikin abin da wasu sashe suka gito da shi ga wannan hadisi da'awahum anna ummatul islami ummatun mawsuma wato da'awansu cewa lalle al'ummar musulunci al'umma ce wacce Allah ya yi rahama yaya za a yi al'ummar da Allah ya rahama kuma a ce duk suna cikin wuta al'ummar da aka Allah ya rahama sai a ce saba'in da biyu kuma suna cikin wuta to me ya rage ma al'umma kuma lura ba al'umma ce wacce an ce Allah ya yi mata rahama ummati hazihi ummatun marhuma al'umma ta wannan al'umma ce wacce Allah ya yi rahama to an ce Allah ya mata rahama sai ya zama to saba'in da biyu cikin saba'in da uku yan wuta ne ina Hama? shin wannan shi ba shi da ƙarfi ka ce wannan shi ya nuna wannan hadisin bai inganta ba gaskiya in ji su saboda an ce hadisin ya inganta shi al'umma annabi ba su cancanci a kira su ummatun marhuma ba saboda in dai har ummatun marhuma ne ya kamata a ce mafi yawan al'umma su ne yan aljanna kaɗan da yan wuta an fahimta haka shubha ne mai ƙarfi suka fito da shi wanda in mutum ya yi wasa sai ga ya faɗa cikin shi kaga in ya fada ciki ya zo ya yi inkarin wannan hadisi ingantacce haka yan bid'a suke sun iya tunani mutum zai tsaya ya hana kanshi bacci ya kwakulo wata matsala in ya mulmulo ta sai ka yi da gaskiya ka iya gane cewa baya kan hanya an gane wannan ko to shi yasa idan mutum ahlus sunna ne baya gushewa sai yana fuskanta irin wayannan shubha sai a kawo maka magana zahirin shi rahama ƙarƙashin su kuma azaba ne a ciki babu badilu hu fihir rahama wa zahiruhu min kibalihi al'azab haka abu abubuwa suke tafiya kaga annabi Musa da aka jefa wannan sanda ya yi gani ana jefa sanda falamma alqa saharu ne a ayunan nas wa sarhabuhum wa ja'u bi sihrin da suka jefa wato sai suka sihirce idanuwan mutane suka firgita mutane suka zo da wani irin sijiri mai girma har shi annabin Allah ma shi ma zai da yara zana aka ce mai fa aujan sa fi fi mata Musa annabin Musa sai ya saka wani irin tsoro a ransa ya firgita sai Allah shi kullu la takhaf sai muka ce kada ka ji tsoro in innaka antal a'la kai ne madaukaci wa alqi ma fi yamini talqaf ma sana'u fa alqi ma fi yamini talqaf ma sana'u ka jefa abin da ke cikin abin da ke hannun damar ka jefar da shi zai haɗe abin da suka aikata inna ma Sai da sami abin da suka aikata ma kirki ne kawai na mai sihiri kaka firgita wala yuflihu sahir su ata mai sihiri baya samun nasara ta inda ya ji. to kuga annabin Allah ba shi ya firgita da ainihin sihirin masu sihiri to haka al'amuran suke tafiya miyagun malamai in suka jeho wani irin hujja ba hujja bane shubha ne amma sai mutum ya dauka hujja abin na bukatar in ga abu ya rikitar da kai wato kana ɗalibin sunna kada ka ɗauka cewa wancan dan bidiya yana da gaskiya har abada dan bidiya bai da gaskiya wajen akidar shi ka dauki wannan matsala wanda ya rikitar da kai ka je wajen malamin sunna ke ya warware maka an gane ko malamin sunna da ke ya san aqidar sunna da kyau kuma ya san duk shubhan da ake kawowa sai warware ma shi in ba haka ba kuwa sai abin ya ma tasiri a cikin rayuwa ya zama to sababin fadawa ka cikin bid'a na'am to yaya za a yi al'umma annabi ummatu marhuma a ce wai sun yi sabani irin sabanin yahudawa da nasara a ce kuma a cikinsu akwai wannan adadin har sun kai saba'in da biyu yan wuta ne sai ne kawai dan aljanna alladhi zada ala firqati yahudi wan nasara wanda ya karu akan ƙungiyar yahudu da nasara ya karu da kungiya daya a kungiyan yahuda nawa kace za zama saba'in da daya kuma ƙungiyar nasara saba'in da biyu ko kuma al'ummar mu saba'in da uku saba'in da biyu yan wuta ɗaya ne yan aljanna a gani kaga saba'in da biyu ya zama daidai da wato da nasara mun ƙara guda ɗaya kan da akan yahudawa kuma annabi ya ce la da na sunan man kana ku lalle za ku bi hanyar wasu zo gabanin ku domin hamu ba wuce ce zuwa ku wuce su da guda daya sun kawo wannan shubu din sai na ce Sheikh Al-Allama Muhammad bin Salih Al-Uthaymeen rahimahullah ta'ala wato Sheikh Al-Allama Muhammad bin Salih Al-Uthaymeen yana da wani irin magana na fisun mai tsada mai muhimmanci mumkin mai gaya muhimmanci jan wanda ya amsa game da wannan tambaya wa abana kuma ya bayyana da gaskiya a ciki wa tabana fihi kuma ya bi hanyar magabata ya bi hanyar salafu salih wajen wajen bada amsa din kuma ya gusar da duk wani mushkila Allah ya masa rahama wa hada nafsu ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم babu wani shubha dan shubha da ke gagara malamin sunna sai dai in malamin sunna yana da karancin karatu ne na'am qala rahimahullah sai ya faɗa shi usaimin Allah ya masa rahama bal alal haq yace kai wato aka san haka هذا الحديث مطابق لما في الصحيحين yace wannan hadisi ya dace da abin da ke cikin Bukhari da Muslim daga manzo sallallahu alaihi wa sallam lalle ya ce lalle wallahi za ku bi al'adun wanda suka zo gabaninku za ku bi irin hanyoyin da kuma al'adun da suka zo gabaninku wato kan kankan za ku bi su kan kankan ba bambanci hatta idan dakhalu zuhra rabbi har sai har in suka shiga cikin ramin damo za ku shiga hmm. wato kun ga da yadda ramin damo yake da a ce yahudawa da nasara za su shiga cikin ramin damo to kowanne daga cikin wato al'umma annabi sai sun shiga qalu yahudu wan nasara sai ya rasulullah su wane ne man kana qablana waɗanda in suka shiga cikin ramin damo za mu shiga shin yahudawa da nasara ne su wala faman su waye ba su ba ai su nake nufi ja nabi idan kana ta yahudu wan nasara 72 firqa kaga annabi annabi yake nufi za mu zo muna sha'awar hanyar wayannan mutane daga mu musulmi ne amma za ka duk abin da yahudawa suka aikata ko nasara zai ringa ba mu sha'awa a gane suna annabi ce za ku ba hanyar su kaga mutum musulmi ne da cewa to ai Eh, abokan abokan abokan zaman mu ai abokan zaman mu sun yi kaza ya mu ma ba za mu yi ba to ko da yanzu zai ga malami yana yawan kawo misali da abokan zama to a hankali a hankali zai ga wata mun zo mun fada cikin tarkon su abin da suke aikatawa bid'a ne haramun ne ko shirka ne sai mu zargima a wasu daga cikin magallatai suka koma yin kiɗe-kiɗe a masallaci ina ka koya aka mai ba ai daga abokan zama ne daga abokan zama a koyi kiɗa kiɗa zai gashi daga mutum malamin addini ne gashi da mutuncin shi yana cashewa a masallaci saboda ya ga abin da kiristoci suke yi ai da shi kiristoci ke jan mutane suke suke zama kiristoci to shi ma zai yi amfani da wannan dama ya ja al'umma ko sannan irin maulidin da ake yi gaba ɗaya aina koya wato an koyo ne saboda an ga kiristoci suna yin bikin haihuwa annabi isa to yaya za a yi kiristoci su bi mu kishin mu? ya za a yi abokan zama mu su biki shi a annabi kuma sai mu a hankali an kai sai da muna ta kusantowa zuwa gare su muna ta kusantowa gare su kafin ka ankara kuma mun zama wasu ƙananan yahudawa ko iya zurila da zaran za mu ringa duba abin da suke muna koyi da su an gama ai yanzu akwai ƙabilar da suke yin irin irin abubuwan da da kiristoci ke yi irin na sunday serving saturday serving ko ba ka bane to su da suna zuwa masallaci ne za a dinga yin a masallaci ana yin a salatu asabar da lahadi yadda kiristoci ke yi to a hankali a hankali in kai wasa za su nemi kansu a wajensu in za su saura aure irin yadda ake sa wannan wedding gown din nan sai ga ana sashi a masallaci har da bulambulan da suke kafirin su to idan har za ka ringa sha'awar hanyar su to ana jiye ma tsoro nan gaba za ka fada kundin ka fada cikin allaka an gane wannan ko kafin kai koyi da wani abu nasu ka auna shi da addinin ka sai ya zama daidai na'am na'am والأمة ستتبعها في ذلك وتؤمن فإذا كانت اليهود أو النصارى 72 Idan إذا يكفن شيء da Nasara, sun kai kungiyoyi saba'in da biyu. Al'ummatu satattabi'uha fi dhalik. Kuma in ya zama to al'umma annabi sai sun bisu su. La tattabi'un da sunan man kana qabla ku. Annabi ya nuna al'umma annabi sai sun bi Yahudawan wajen rarrabuwa wajen akida wajen bin al'adun su biya wuce sai mu zamanin sha'awan. wa ta'ifatul mansura mujaniba lil mubtadi'a eh wato su kuma ta'ifatul mansura in ya zama wato sun yi karo sun nisanci yan bid'a su na'am mulaji masal saboda صار المجموع 73 فرقة to sai ya zama a dunkule sun zama to 73 72 batattu dama ce za mu yi kama za mu kokoyi yahudawa da nasara to yahuda da nasara sun kaskashi saba'in da biyu to mu ma sai mun yi haka da annabi ya ce ko da sun shiga cikin ramin damo sai mun shiga ashe ko da sun kaskashi nawa ne sai mun kasa haka kaga mun sun kaskashi saba'in da biyu duk yan wuta ne mu ma mun kaskashi saba'in da biyu to ɗaya daga ciki na uku na saba'in da uku ban da shi tun da ɗan aljanna ne shi shi na saba'in da uku bai yi koyi da su bane yayi ashe kenan mun yi kankan kan da su ko su saba'in da biyu mu ma saba'in da biyu na saba'in da uku mun bambanta na su ne ahalus sunna na'am hadithul firqatin najiya la yunafi qawla ummati islam umma mafsula hadithun nan na firqatul najiya inji Sheikh Uthaymeen Allah ya masa rahama baya kittawa na kasancewan al'umma annabi ummatun marhuma ne al'umma ce wacce aka yi wa rahama ai rahaman Allah ya tabbata ne ga wanda ya lizimci shari'ar musulunci inna rahmatallahi qaribun min al-muslimin lallai rahaman Allah yana kusa ne ga masu kyawawan ayyuka laliman baddala ha bi ghairi ba wai mutumin da ya musanya addini da wani ta ba kuma ya aukar da rabuwa ya aukar da ainihin tsanani ya aukar da zunubai da kunci ga addinin musulunci wala yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuk hmm. nan an ce illa ma rahima illa man rahima rabbuk hmm. ko hmm. ba za su gushe ba suna sabani sai wanda ubangiji yayi wa rahama wani zalika khalaqahum hmm. saboda me ya halice su eh walau sha'a rabbuka nasa da ubangijin ya so da ya sanya mutane sun zama al'umma ɗaya gaba ɗin don musulmi duka amma wala ya zalu da mukhtalifin hmm. ba za su gushe ba suna sabani illa man rahima rabbu hmm. sai dai wanda ubangiji ya marhama wanda ubangiji ke marhama baya sabani wanda ubangiji ya marhama zai tsaya ya bin littafin Allah da sunna akan fahimtar salafus salih to wani zalika mu. saboda sabani aka halice su dama an halice mu ne saboda sabani wasu fi wuta wasu aljanna sai ce wa tammat kalimatu rabbika kalma ubangijinka ta cika cewa la'amla an jahannama ne al-jinnati wan nasi ajma'in hmm. cewa da sandu zan cika jahannama daga aljannu da mutane ba su daya ashe an halice mu ne dan mu yi sabani shi Allah ya halicci wuta ya halicci aljanna huwa allazi khalaqakum fa minkum kafiru wa minkum mu'min ha law law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allaka baina qulubihim ya ka ciyar da duk abin da ke doron kasa ba za ka iya haɗa zukatansu ba sai dai Allah ne ya haɗa zukatan sahabban ka eh Al-Hasan al-Basri Allah ya basara ya ce ai duk wanda Allah ya yi rahama ai baya sabani zai yi kokari ya ga an samu haɗin kai ne na al'umma قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله واتو عمر بن عبد العزيز الله يمسى رحمه يا شيخ ولك الله رحمته لئلا يختلفوا الله يا هل رحمه سنه دومن كسي سباني قال مالك رحمه الله مالك بن أنس إمام دار الهجرة رحمه الله يا شيخ الذين رحمهم الله لم يختلفوا وإنه عند الله يما رحمه فاسا كباني كدوب لتاف الدفع المراء أنا حديث الذكرى شافي نوع لا يشيرين الحمد لله الله شكرا za ta yi wala kamar yadda muka saba kwana biyu ma da wani gurin da kada da mata ya ba ta yin da ya yi ana fata an sa ta ajiya ko Allah zai sa da wanda zai bai wa Allah rance malam mai tambaya ta farko eh, kamar yadda muke ake rikodin tuna ana tura karatu a wurare daban-daban ne ke tambayar mu matsayin wanda zai tsaya ya dinga ji ko ya sauke karatun domin ya fa'idanci da karatun ya zama talai ya samu ya yi kuskure. To kuskuren kaɗan ne wato idan mutum ya zama yana yin karatu ta kaset wato zai iya samun fa'idoji wani lokaci kuma akwai matsalar da ke buƙatar ƙarin bayani ba zai samu wannan ƙarin su da za ka tambayi kaset ba akwai wani waje wanda kila malamin bai gama yin bayani ba ko hankalin shi bai kai ba yayi bayani sai kuma kana kan shugaba a wajen kaga ba za ka ce ka riga ka amsa ba sai kenan sannan ko na biyu sanin darajar malamai mutumin da a kasar ya karatu nan gaba yana yi cewa bai ma da malami shedan zai iya nuna mai cewa ma shi bai ma da wani malami a duniya an gani ga saboda ba a taba ganin shi ba tun da ake ganin shi ana ganin shi ne kawai a cikin ɗaki kawai kawai sai ga shi rana ɗaya ya fito ko ya zama shehi to me kuke tunanin ya ce shi bai da malami Ita ce malami ya ce ku nuna mai malamin shi wani ma shi ne ya tashi halakar da shi zai samu kasa din ne zai ringa siya kasa a koye ba zai bari kowa ya gane ma yana siya kasa din malamin ba kuma daga baya ya zo ya ma malamin rashin kunya na mazan gane ya yi karatu ta wajen malamin amma ba zai taɓa yarda cewa malamin malamin shi ba ne kaga irin wannan gaba ɗaya yana daga cikin sharri na kasa amma shekku usaimin allah ya masa rahama yana cewa idan mutum ya rasa malami ya zama to duk garin da yake malaman bidiya ne ta ko to yana ganin kuma in yaje karatu wajen malaman bidiya malamai ne masu kira zuwa ga bidiyan su za su iya tura cikin halaka shi yana ganin babu laifi mutum ya dauki kasuka na malamai wanda suke gogaggu a fagen su na ilimi ya saurari wannan karatu ya fa'idanci babu laifi insha Allah amma da mutum zai yi karatu gaba da gaba a gaban malami da ya fi alheri gare shi Allah wa'ala. Eh. malam wannan yana tambaya ne game da sallar nafila ya ce ana yin karatun sallar nafila a bayyane idan kuma ana yi ne ne da ni karatun sallar nafila a bayyane wai to dan uwa ne ke tambaya wai ana yin karatun sallar nafila a bayyane idan ka duba an kana da littafin alkar na imamu nawawi za ka gani imamu nawawi ya kawo wannan duk nafilar da ake yi a koyi ya halatta a yi shi a bayyane nafilar da ake a bayyane za a iya yin shi a koyi duk ya kawo bayanai a cikin littafin alkar suna nan sannan kuma a ina ganin ayan nan akwai malaman da ganin ayan nan wala ta jihar bi tika wala ta kafir biya wasu na ganin magana akan sallar nafila ne an gani abubakar radiyallahu anhu yana yin sallah yana dan sassauta murya shi kuma umar radiyallahu anhu yana daga murya sosai sai annabi ya ce abubakar me yasa kake daga kake sassauta murya yace ina yi ne kada in takura wa mutane in tashi wanda yake cikin bacci da sauransu sai eh, annabi ya ce kaɗan daga murya kaɗan kai umar da yasa kake daga murya ya ce ina so ina yi da zan taimaka wa mutumin da bacci ya ɗauke shi bai samu ya yi sallar dare ko abin da ya kama da wannan ba to kaɗan kadan rage muryan kaɗan kaga wanda daga cikin su ai yana karatu ne a bayyane ina ba ta gane baka yin karatu na fila a bayyane ya halatta akai insha Allah eh Malam wanda ya ce ya ji dan shi'a ne yana cewa wai sahabbai ba adalai ba ne saboda sun yaƙi tsakanin su kuma adadi da zai ɗauki makami ga ɗan uwansa ba shine ce wannan radin da mu za a yi shubha sakon da mu za a yi rafin ta cewa da ya yi wai sahabbai ba a delivery don sun yaƙi tsakanin su ai shedanu irin su su ka haɗa wannan faɗan an gane shedanu irin shi mai magana su suka haɗa faɗan ya zamanto faɗan ya rikice kowanne daga cikin su yana ganin kamar yana kan gaskiya misali kasa akwai faɗan da yake faruwa kaga mutane biyu suna faɗa kowanne a cikin zuciyar yana yi da kyakkyawan manufa ne an gane amma kuma za a samu wanda daga cikin ya yi kuskure wani ya yi daidai to irin faɗan da ke tsakanin sahabbai in ta bincike guda mutum zai bi cikin faɗan kuma ya yi adalci ya san faɗa ne wanda dukkan su gaba ɗaya masu ikhlasi ne kuma sannan shekaru suka bi ta ƙarƙashin ƙasa suka haɗa wannan faɗa kuma suka zuke wanda al'amarin ya janyo ainihin fitina mai girman gaske kamar tunda manzo Allah ya riga ya gaya mana mun san yanayin fada to mun san wayannan bayan Allah kowanne daga cikin su mutumin kirki ne mai ikhlasi ne an gane wannan ko to saboda haka maganar wai dan sahabbai sun yi fada shikenan sun zama toba a dilai ba to wannan ya saba ma abinda ainihin manzo Allah ya gaya mana da shi manzo Allah ya ce kada mu zage su ya rantsa da Allah wanda ran shi ke hannunsa da za mu ciyar da duka ko gudu na zinari da za mu kai budin da yanzu ba da ba adilai bane da manzo Allah bai musu irin wannan yabo ba ashe manzo Allah ya nuna mutane ne masu ikhlasi abin da ya faru tsakanin su mu kame daga gare shi mai musu kyakkyawan addu'a Allahu a'lam eh Allah wanda ya ce ya halatta ƙarƙashin karatu da aka yi na fasul ya halatta a je biki na waɗanda ba musulmai ba ko a shiga wuraren bautar su gaskiya wuraren mutanen da suke biki waɗanda ba wato ma'ana mutanen da suke ba musulmi ba baya halarta ka je ka yi musharaka da su wajen harkar da ya shafi addinin su ibn taymiya ya wannan magana a cikin wa siratul mustaqim cewa duk abin da ya shafi addinin mutane ka bari kowa ya nashi an gane ko idan suna cikin harkar su na bautan gunki ko harkar su na coci a lokacin da suke baya halarta ka zo ka yi musharaka da su akan wannan abu za ku yi mu'amala da su ne ga abin da yake da alaka da duniya kawai amma da zarar abu ya kai ga harka na bikin su to bai halarta musulmi ya ba su ganin baya kai Allahu a'lam wa alaikum assalam rami ne mai kunci mai wuyan shiga mai haɗari amma in suka tsinda ya wurin shiga za mu nemi ma sai mun kutsa mun shiga wato ma'ana duk haɗarin abu duk kuncin abu an gane inda aka ce su suka aikata za mu kuda mu za mu yadda mu sha kowane irin wahala ne domin mu ma mu yi saboda ana ganin kamar su duk abin da suka yi shine burgewa shine Allah shi kiyaye yanzu aka ce ka iya ayyana lissafin da za ka iya za a ce ka lissafa kungiyoyi hamsin yanzu da ta sani za ka iya masu mabambanta a kiɗi a nan da ƙasar ta Najeriya ba mu da su da yawa a nan Najeriya kawai daga sufanci sai shi'a sai sunna sai ƙari sai Ahmadiyya shi kenan sun mota gida kuma sai su ga ga ikhwanul kuma za a iya sa su daga ciki da su ɗan sururiya eh, eh. na ɗan hakika su fahimta ne yayi ɗan hakika su fiya ne da sauran an gano wannan ko za ka ce ma shi'a akwai shi'a ja'fariya akwai shi'a ismailiya akwai shi'a zaidiya akwai shi'a karamita akwai nau'i nau'i na shi'a kala kala sannan ga ga ko sufaye sufanci muka dunkula shi ko aka ce a rarrabe tijaniya kadiriya na kashe bandiya halittiya shafiriya duka suna rufa'iya kala kala ga sunan da turun su kuma ga yan kalaka su ga yan ahmadiyya kungiyoyin na najeriya ba su da yawa sosai amma kasashen larabawan ta za gani daga ga kungiyoyi kala kala na ainihin addini Allah shi kiyaye ba na kallon mu hamdi أشهد أن لا إله إلا أنت